بما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه جو إشرين ذكر جو وتن تقص وتن شعبان hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Kala muƙayyiduhu ko? afallahu an huwa وغفر له Amman alfar allati zakarna an amma da fuzza wanda ainihin muka kawo in ji mana daga wajen da annaha tujibu suna wajab sadda ta'zira ko wujubu ta'zira biya wajab cin ta'zira da wa'annan kama zakaru wabihu ai ai hukunci akan waɗannan abu ne a fili la iskala fihi wa amma al-alfazu allati dhakarna anhum wanda muka kawo daga gare su annaha la ta'zira fiha muka ce babu ta'ziri a cikin su al-azharu indana maganan da ta fi fitowa dai a wurinmu annaha ya ji bofi hatta fi wa'annan labuza yin ladabi ya zama lalle gare su li'annaha kulluha shakamu saboda dukka in ka kalle su haji wa da ɓatanci Bala ya kafa kuma abu ba a ɓoye ike ba ɓatanci anna man qala li insani wanda yace wa mutum ya kal ya khinzir ya himar ya tais ya baqar ila akhirih har zuwa ƙarshen waɗannan kalmomi wannan haza shatan wannan ai zage ne wadihun Na kafa a tsihi ba wani ɓoye-ɓoye ba fa ƙasa ƙirgi shi wannan An nan muraduhu annal insana kalbun ai ba ni ya saba cewar mutumin nan kare ne au khinziru walakinna na muradahu manufan shi tashbihul insani bil kalbi za ku aina kafa ne والخنزير في الخصة وجن كرنتا وجن كفتنتي بصفات الدميمة كما لا يخوى وهو من نوع التشبيه الذي يسميه البلاكيون ينا دقا تكن تشبيه عندما لمن بلاكا كي مصصونا تشبيها بليغا أتري كاين تشبيه ما كما ولا شك أن عاقلا قيل له ما يهنكل هو شك بابو إذن أتشي مثلا يا كل أو يا خنزير مثلا أن ذلك يؤذيه أنا نبات مثلا ولا يشك باكو كنت أنه شتم وهو من أذن ظاهر اي شو اثر لي وعليه ختم ونا فالظاهر التعظيم ظاهري اي تعظيمي في الالفاظ المذكوره وكونهم يسمون الرجل سنا كلا حمارا او كلبا لا ينافي ذلك لان من النافي don a cikin mutane man yusammi ibnahu na a Ba wannan kabihi a cewa ka cewa a samu mutum sami murmushi mai fara'a ba wuce ne ke yabon fara'a amma mai ake da mai fara'a ana sa samu sa kuntume in yi maka dariya guda ta to kafin sa ke ma dariya za ta amma mutum ne ai ma wanda ke da idariya da wannan idare wannan kana ɗaukan sa da kali ne wannan ya tsokane shi don a yi dariya wannan ma ya tsokane shi don a yi dariya yana da ƙanana maza ka so da tsokane to sai ka ce wa ɗanka mai murmushi mai wala mai dariya ha bai yi ba wannan yana da muni ai hmm?

to haka duk masu irin namu na malam umaru da na aikanta da ire-iren ko in aka ce bismin kabihin a fili yake wannan hamza ta zama hamzatul mu mai um, yake da sunan wasali kada a yi masa suna kabihin goma kamar zai fi daɗi amma a larabcin amma wancan ma a cewa mutum mai walwala mai mai mutasa kanka mai buwai dariya mai murmushi sunan bai yi ba akwai na kafa a ciki amma kuma aka ce bishirin kabiri ta kanga magana ma a fili ke kenan ba ta da bukatan karya biyu la yarda gairuhu an yu'aba wanda wani ba zai yadda ba a fata shi da wannan sunan kowanne ma a ɗauka kai mai muni ne a fata shi da sunan sai kuma su zama ya sa wa ɗansa haka A suna mai muni zahiru sai dai galiban an fi sa irin eh, suna na ganganci mutane na son sunan ganganci musamman samari yana sha'awar sunan ganganci bugawa ɗansa sunan daddaci sannan kuma musamman ga waɗanda suka je suka karanta larabci ba su da addini to za ga suna zaɓen suna kaza suna na gangace ba su damuwa da sunan salihai sunan kaza wai mata ne suka ce an suka je suna mace Aisha Fatima da ke an zaka malam ne sa suna saboda ni ban yi wani abu sai dai Fatima sai Aisha sai Hafsa ke na gode Allah ya saka da ya ba ne hmm? ko an an da sai ma ana ba da labari duk da kan da aka ba da labari ba zan yi na tama wata ran ba akan asawa mutum suna wata rana ne zai ta canza an isa ko na san zan za zaka san da ya isa wanda ya san da an isa ko na san shi ya shiga wanda ya canza sunansa abubakar kuma san inda ya shiga yan hmm? da ya zo yana dama kashi an sa wa ɗansa suna abubakar to isan isa ai wanda ya sa masa abubakar ɗin nan masoyin abubakar ne shi kuma san abubakar don haka kan masa sunansa a sa masa abu jihar ko abu lahab sai lakabi ne ba wani abu ne ba dama dama ma abu jihar na da muni sun tashi amma abu lahab haske ne ai to haka to su na ganin wani suna ne na mutanen da يوسف وابو بكر عبد الله عبد القضاء عبد القضاء ke sunan mutanen ka sa masa suna lala kangaru kai ka ji wani suna mai kyau kangaru kan ja masa suna ga to ballanta nan kila ya samu ɗan tarihi kurkun idan irin faɗan kangaru idan irin faɗan kaza shi a yi a sa sunan nasa kangaru shi sa masa sai fa a rayuwar ka kasan zai maka in sha Allah kafin ka bar duniya sai ka ga kangarancin sa kuma kangarancin na sai ya shafi gida dan zai shafi yan uwansa zai harbe su kuma zuriyar kusa ya harbe ta ya harbe ta amma ko ka sa ɗanka suna abubakar ya harbi dangi duk su zama abokan abokan bakarori Hmm? sannan ya harbe zuriyar duk su zama abu makaroni ba na dama ɗan hmm? ba? akwai ba labari wata lokacin za ka ji an an daka maka magana kiri-kiri wai fadda ni yanzu a jahilin da kai wani ai jahili saboda ne ka gani ko sun da an ga sunan ga sai inda ya mana kana ka tambaye shi yanzu ka kamata ne ya runa ina gode to min da ne kyau ni a wuri hmm horiya horiya na nan Eh. Eh, mataki na farko yana so ko baya so saboda domin kada ka sa ka samu farawo saboda ita ake idan misalin mutum a babin tarbiyya malami mai koyarwa sai wani yaro ikira wani yaro da irin wa'annan sunayen ko to mutum malamin da ke cikin ajin wanda ya matakin kamata ya ɗauka haka ne ku to kaji sai da nake cewa eh dan abin da ya kamata ya ɗauka ya kamata ya duba yaron nan shi ya sa wa kansa suna haka ko kuma babansa ya sa masa irin wannan sunan daga nan abin da za ka yi dole sai ka yi aiki a ƙasa sai ka ɗauko tarihin da za ka yi ɗaukowa wata rana ba zai zama koyaushe ba lokacin da duk aka kira shi ka tashi kai ka hau shi da menene da menene sauransu haka bai kamata ba eh, sai ka ɗauko masa tarihi a hankali bayani da za a ce ba tare ba ba wai wani a hankali na daban ba kaga suna ya kamata mutane san da ba suna na harbi suna na harbi wannan yana cewa wani ya zo gaban annabi ana ce masa hazanu sai ce a asalin hasanu tauri hattaura ɗan dauri shine hazanu kenan sai ce a sunan asahalu mai sauƙin kai sai ce a'a babana ne ya sami hatsanu ba zan iya canza sunan da babana ya sami ba sai ce to zai ka to shi ne daga cikin kabila suke ta har da kabila musa suke Sai na ce da tun da annabi ce su canza sunan hatsanu nan ba su canza da Allah mai da su ɗan turi ba tauri na wuka ba ne shi mutunci Za sa jin magana duk inda suka sai dai su bawa mutum sai dai bakin ciki su kawo bakin ciki in an koma kasa kuma tauri sun daure ba albarka tare da su to saboda kana irin wannan kasa amma irin wannan shawara da tambaya ta kai abin nan ka bari sai wata gaba ta kama ko an ka kawo shi a tsakiya kawai zai ga kayo uban jini kayo uban farar jini saboda kana ka ɗauko ka ɗauko da ko in Allah ya taimake ka Allah ya taimake shi sai ga maganar ta rafa shi babban daga ina nema ya je can ka sa yanzu ne ne abun yi ga kaddara wanda aka sa irin wannan sunan sai ka kaje ka tabbashi tunda amma baban kai sa maka Allah fa asali makhluqi fi ma'afatil khaliq wannan ba za ka bar abun da zaki ka ka cutu da shi ba ka cutar da 'ya'yanka da shi ba saboda babanka ne ya samu sai a canza to idan ya zama kuma shi ya sawa kansa wannan sunan to shi wannan zai fi sauki masa nasiha da tsaya baban ka ya samu ka suna kaza ka je ta na kaza har yi kaza gobe kiyama za a kira ta da wannan sunan ka fata baban ka ka yi wane ne ka yi wane ne wannan ya fi sauƙin yi masa nasiha amma shi ma a duba munasaba a duba munasaba wai wani ne aka kira shi Eh, sunan in na faɗi sunan zurga hubban da kowa yi to a bar sunan amma dai abin da malamin sai ce kai haba tunda gashi ya yi kama da su ita ce haba ai ya kamata in kuka musu da ku canza suna ku cire sunan magurawa na sha gaya muku halin da babu to sunansa da ya ɗauki irin wata hausa sai da kawai abin da lecturori suka ɗauka ba ma guje ne musulunta ya dace idan mutum ya bar wancan ya rabu da al'ada wannan suna na maguzawa ne kaga nan daga bai ji daɗi ba sai dai da yake ba mai zuciya ne ba mai zuciya ne za ka gaya masa magana ji zafi amma shi kawai dariya yi kawai kika da amfani da sunansa aka ce masa haba ya kamata tun da ka zuwa ka canza sunan maguzawa ka yi sunan musulunci bai kamata ka ci gaba da amsa sunan maguzawa ba na'am fa'in shi ne wannan da ya tambaya yanzu ka shigo eh? shi ne ba da masa a yi kishin fitan da nan da ta tafi a banza shi ne taimaka ga hanyar da za a yi an shi na amsa kuma na yi masa amsawa tun da wanda irin tambayar na sun abin da ne na bita asa take iyakacin mutumin da nake ganin da a wuri na yi kamata ka fi kenan ba ka samu safa kai sai ka ce masa irin wannan kaje wannan ba kai ba maguje ne wannan suna irin da maguzawa ne shi ne na ce maka shi ne amsan da zaba yare na eh ba matsala wannan mutsa shi ma tambayan ba shi ba mutum ne ya musulunta shi kenan sai aka ba shi suna to galibanin sunayensu bayan da basu musulunta wanda suka musulunta ba suna da alaka da wani addini musamman iyayensu ai kaga za da ana ce mutum jakob ana ce masa ma emmanuel ana ce masa menene to kana faɗin sunan muhammad dan emmanuel za ka ji maganar ta yi ba daɗi wannan ba matsala abun fariya ne a gari shi musulunta yi ba ba zai iya taɓa sunan Emmanuel ba amma na shi zai iya taɓa shi sunan mahaifinsa ba zai taɓa shi ba da bashi shi haka kawai Abin fariya ne kai musulunci me ake sai masa da kada muku yaren ulul himma kaga anan ya zama shi izami ne a isami afwan kaga hasun jara kaga kama ni yanzu Ahmad Adam zamine ne ga yi musulunci ne dole ma in yi addinin musulunci da gado ne dole ne man yi addinin musulunci duk abin da zan yi musulunci ban yi gidin ba don ya kamata abin da na yi baka sama aka ce maka wancan sunansa ainihin Osmanu Emmanuel da ina aikin musulunci abu mamaki ne sai ce wannan fami ne sai dai da yake galibanin mu musulmai ko me nisa ba mu da baki shi kenan an samu abun bargin an samu abun da wanda dariya ai kafiri ne ai musulunta ne ai wane ne ai wane ne amma asali wannan shi bijinta ne don kullum gaskiya za a bi ba al'ada ba gaskiya ce za ta yi nasara ba jahilci ne zai nasara ba a kwana a tashi za a gano wasiyar saboda ka ka tsaya a gaskiya ko an kika saboda gaskiya za a dawo ka don mutum sunansa sunan kahi babansa sunansa na kafirai ne ba matsala ba ne ba kada ka nemi ka je ka canza sunansa ka canza masa kaza karshen ta shi ma baya sosai dai Allah ya taimake ka ya musulunta shi kenan kulli lafiya eh, amma shi wanda ya musulunta izani ne shi Aisha isa ne kai wai izami na saboda ni ne izami ni izami ne abu da na yi musulunci ban yi ba ne ta ba don gada na yi wani wancan wanda zai samu da kuma ya shiga ciki ya gwanin kaso shi ne ke gidin hmm. eh, idan na kano a wannan za a ladabtar da shi a ga ya kasance ne wannan shi yaro ba shi ya saba kuma sannan babansa ma bai sa masa ba abokai sai su sa masa shi wannan ma idan aka fuskanci ma ya danganta ta'aziri za a yi masa akwai ta'azirin da za ta gan shi kiri kiri kana masa magana yana da ya da ke so yanzu kai daidai da ike malami ne amma a matsayin ka malami ai kana da faɗa a makaranta duk makaranta tana darajanta malaminta tana kai ne a wurin mutane ne suke ganin bakwai ba amma kai shugaban makaranta malamin kana da kima wanda ya raina maka shi ke ya raina in aka zagi malamin ka to kai ka ba abun da za ka sai masa sai ka ga su kai masa ta'aziri idan ya zama ta'aziri babban ba zai je magana ba kace farko dai a dakatar da yaron ana bukatan uban shi ya zo kan waye ko nawa uban yake biya in uban ne ke da makarantar a dakatar da yaron sai uban shi ya zo ya zo da yana ga abin da yake cewa ne kuma an masa magana kaza kaza gashi gashi a faɗo laifinsa don haka nan muna fata ne kake gani idan uban nan kashi ba je kai bai fara ba da hakuri ya fara ba da hakuri a yi masa duk abin da ya dace a makaranta a yi masa kan ɗauki mataki a kansa in Allah da ba zai kara ba zai rubuta ya rubuta a matsayin ba zai kara ba a yi fa'ilin ɗin takardar ta fito wannan kaza taziri na ƙarshe amma in wanda aka kan shi ma a shi tashi an ga ya fara kuka ya fara fitsari ya fara wane ne sai shi to ka ki abin da ake nema ya faru akwai hanyoyin ladabi da dama malamai ma mu zabi mu da malaman mu na islamiyya ba su san su shi iyakacin sa ladabin ya zai sami shi masa duka shi ne kawai ladabin amma wannan ayi fi ladabi cewar kawai buge shi to in bai buge shi ba ko shi ma da kansa cikin gida ai wauta ne ba dama a makaranta ka ga wani yaro ta gida na kore ka ba ka da ikon kora kora ɗaukan yaro a kai akan fa'ida don haka ba zai koru ba sai an bi ka'ida dole a bididdigi, a bididdigi, a bididdigi har aka ce daga sama aka kore shi ya koru sai ko an je an shawo ta daga sama an gyara amma malami kawai in ya da an ci masa da da shi ka doke shi kai wane ne kai ne ne daga nan ya gagara ka ci to na kore ka ci ko kane da makaranta ba ka da ikon kora wanda yake da ikon kora ya zauna ina masa ɗalibai tabbas a ki ba ka nasa da shi daga makaranta don ba malami ne ba wani shasa sa ne kake shi shi karan kansa ka da shi in zai yi kuma akwai hanyar da ake bi wannan kuma hukunci ne tsakanin malami da itara ina gaba shafe ko duk da dai cikin ku akwai mudirori da wanda yake abin da aka to a ka'ida wannan tsakanin malami ne da itara sai a sami shi in ya ki ji duka mu'azani haka ce. duk malamin da ka tara a makaranta kaman abin da yake a makaranta ta ce sai in maka kaza in maka kaza don shi makaranta ta zama saka da wanda dalili a ina ka san ba ka da ikon koran mutum ba ka da ikon ɗaukar ba ka da ikon ka ko ta aka ce je ka ɗaukar ka hukumi mu wani ma gwajin ka aka yi da zarce wanda ya maka ba daidai ba maza ka rubuto shi kawai musulmi shi shi ka na sai rubutu akwai rubutun da zai ina rubuta sai ga gaba suke sai ba wurin nan ce kaza ba za ka bi kaza ba a'a ido ba mudu ba ya san kima akwai abin da ake bi a mutane ban na zauna gefe ina ran ina ran malam Umar barin ta malam Umar ce malam ana abubuwa a masallaci baka sani ba na ce to na gode ana abubuwa a masallaci baka sani ba su masu gudanarwa suna yanke wani abu baka sani ba ni ko ina ga da wuya a yanke wani abu baka sani ba duk da dai ina haka ba ka da iko ka sarrafa wani hukunci a cikin masallaci na sai na sai amma ta kabiyar mu karantarwa ne don wannan kabiyar ya kamata mu rubuta ta a rubuce ma don karantarwa muskila ne ka samu mata da adam can a sama Allah ya rufe asiri ko shi ne ma a sama yau da su nan ne suka a da kaga za a samu matsala sai ya an yi wani abu na ke a ba ba abun da ta yi mata ne suka taso amma misali yanzu a nan za a fita daga waita a kofa kaman sarki eh? a nan yau eh a ba shi ba nan nan kusa kusa Dukkan eh? wasan ne, to shi kenan sai aka ce yanzu a fita. kaga ina na lungun nan akwai masu zafin naman da suka ninka shi wannan zaho da ma santan zaho na wajen nake gani eh ka da ba muku ku zan fada da sai ba zan faɗi muku a da zai fada da ya ga koyi <laughs> kaga ya fi amin da sauri put kawai sai ga shan kofa to in an yi haka mai kake da saurayi ka cin kushewa ba kawai da zuwa sai yi mata komai da kake shi kenan sai ya koma ya zauna shi kenan aka ce to kai wuce kai wuce kai wuce kai wuce shi kenan yarinya ta je ta samu lomar ta ce ai a saman nan dukkan mata ake ya za ka ɗauke mata mai kyakkyar ko jikar ka ka bar maganar mu ba mugunta ta tara mu a nan ba mu ma za mu iya mu da, ga duk da zai ji kan hanya mu ɗauke shi mu kayan shi mu bi shi har gida mai masa doka za mu iya amma ba shi kafa mu ba addini ya kafa mu shi ke nan adam za mu yi yi kalai na rai su kuma inda ke ya ne ya ce ma ya faɗi wata magana wa kai amma zai bari mu ta ba shi ke nan da zai koma shi ke nan sai aka bi da aka dauka ba za gida su ce ai saman nan dukkan mata ake matan aure sai ce wa kuka doka ce kaza kaza sai na ce je ka rame shi duka an warware to a nan baka ce ban san me nake ba malamai ban san me suke gudanawa ba ina sanar gurgudu sai dai ba cikakke ba kamalu lillahi amma duk abin da ake nuna sani wani ma ina nan yayi wani abu ina san ban sani ba amma na sani na dan bai kai in masa magana ba ko kuma ina jira ya kai wata gaba in dai rashin gaskiya ita yi to ina jiran shi wata gaba zai gani tun da ba ta abin da aka yi za ka yi hukunci mutum yana ban za ka bi mutum sama da shekara goma sha saboda abin da yake aikata bai kai masa hukunci ba ka bi shi a hankali ka bi shi ka bi shi ran da aka zo ga da za ka masa hukunci ya dace daidai kan kawai sai ka kunta shi amma sauran yi takara kainansa to saboda ka haka ne me janyo ma maganar ne maganar ɗalibi ne to saboda ka nan sai a ciki muka samu gaban tarbiyya tarbiyya tana da ƙarfi ne saboda muna buƙatar ta saboda ka nan in yaro ka ga daga nan abin da ya kamata kai masa tun da dai yaron nan fata yankin yaro yake kan kaga za ta iya warwara kalas kin kuma zai ɗauko ka rubuta ka kawo shi ga wannan yaro kaza kaza kaza nan take shi gwada rubuta takarda ce ka sallame shi a za ka sallame shi sai ubanka ya zo ga wannan takarda ka yi ubanka idan kuwa wannan mutum za ka a shi an sarki an fa shi ne ne ne ne na nan shi a to shi kenan mun dakatar da shi ba za mu iya ba ya farfa mu wanda an ta zo ƙarshe dole ta zo ƙarshe ba za mu iya ba an dakatar da shi in ka ce na ga uban da za a dakatar da shi na ga yadda za a ke aiko na kaji ba ka ga uban da zai zaka da shi na dakatar da shi an gama tura ni in soke sauna sa da yake a teburi na wurin jan kuɗi a soke sauna sa a rigin sa a soke sauna sa in aka gan shi a cikin makaranta da ɗan kan fa kama shi ba dan zan yi da shi ba sai ba a dambe da yau ko yarinya in ko yake abin nan haka zuwa sanin ka nan wani kawai zai zauna a kan wai yasta tana tana kaba mana ko ba ku sani ba ni ma in muka kai da kuke da mai nan ni ma na ga muku yau ba ku sani ba kai ne kara a kai aka ce ina suwa a kulle ni saboda shi gone ne ya haɗa nan ya haɗa can ya je ka can ya je da ina zuwa ma a kulle ni ba ma rana fitar da ni a yadda makullin haka kuma aka yi haka ko takarda aka ba sai shi kenan shi na mika ta inda ke kyauta suka je suka gama je tashi da an gama dukkan kuma yanzu na samu ina faɗin sa ne munasaba da akwai wakil da suke gani su sun isa kuma za su fa a kulle mutum da yadda da kullum babun da aka gani sai muka tattara maganar da ya san ta amma ta ce a kullum ɗaliban me aka sa ga wancan malamin sun da ke toshe to kaga yanzu nan kai ba za ka ne wannan su wasu na da sun fi ƙarfin su su kawo wani zai ma fita waje kai kan ɗin waje ta shi kenan a nemo wani daga zai iya zuwa ya hukunta malamin <laughs> to ka kai a ji a rawa in ga yadda za a ina kallo ba zan bi jita jita an ji an gaya wani wani a ce yake to shi ke nan jiran wani ne ba haka wai ido wa kare na kai muna mu abu ma ya wuce wa kare na raini ya wuce iyaka ta inda in ka da kata zuciya in ka kwace ɗaukar mataki za ka ɗauki mataki na dashi a kai ma ta fito yadda ka jefa ni ɗari ni ba sai na jefa ka haɗari sai na jefa rayuwar ka haɗari ka jefa bara ka da ka tafi dan Allah ya kare ka ka fita sai ka musu kai ka rora da inda za ka je ba faɗan ka waɗannan mutane da ke tare da kai ba wani kake so sai ka yi masa inda ke so a'a kai da inda za ka dukkanin taron mu ta hanyar mu mu samu shiga aljanna kago ba abun da zai janyo ya raba mu da shiga aljanna da sai mu yi farka kali da shi in ma za mu yi fada da shi za mu yi fada da shi ne daidai mu karya shi daga inda ma ga ya karye bai iya biyo mu kuma da illa ya mu ce rabu da shi kan mu wuce fita wucewa fita wucewa don hayaniya a gefe ka je duk inda za ka iya ka kai ka gaya wa duk wanda za ka gaya ku yi mitin duk wanda za ku yi mitin mitin ba zai ma illa ba inna qaumi tajamma'u la ubali bi jam'in kullu jam'in mu'annath la ubali liman qala ko inna qaumi tajamma'u fi kasali ta'addas la ubali bi jam'i kullu jam'in mu'annath duk wanda sai an taru an yi mitin a kan aikin banza ne fi karfin su wannan sai a ɗauke shi ana kai shi nan ina zuwa ina zuwa baban na zuwa mataki na farko yi nuna nadama don akwai wanda aka ce yarsa ta aikata kana uban ita shi ba zai iya kizo da ne akan kasa ba kanin uban ina faɗin abin da sai faɗuwa shi sai na ce ka gani na na ba shi da yi haƙuri za mu taya ka akan wannan yarinya ga inda aka ji aka kamu sau da kanan ba kobi in Allah sa yadda ta tsare menene ga ma jakarta gudu an rike jakarta za mu taya ka tun da wannan abu ya ka tafi ƙarfin ka ga abin da zai ja maka amma ka zo kana goyon bayan ɗanka kana goyon bayan ya kace a ah, mu wa muna da iyaye wallahi mu ma iyaye muna kan gobe sai sun mutu sai sun mutu ni ma na ni ma da na samu babana ya kaso ni ma ke bai ya taɓa nan da kun tafi ce bai yadda baka fayi rikici an haɗa sai da ni dama baba na ake baya baya kashe ji hausawa sun sani baya kashe ji shi kenan sau da kan haka za a yi masa da faɗi faɗi kai ne ai baka za abin da za ka yi kana gaba da sun da ba a ji ba wannan maganar za ta kuma faɗi da yawa ba mu san ta faɗi ko ta an ko ta da an fasa sai dai za ta dauka da tsakanin wannan in aka samu irin wannan ɗalibi ai akwai ƙa'ida ɗalin malami zai ladabi sai akan ƙa'ida malamin da ke ƙa'idi ladabin ya fi ƙa'ida ya fi ƙa'ida ba ko za a tare abin ɗin shi wancan mai gidan za a masa a fom ga abin da aka ce ga abin da aka ce an ba abin da ce bai fita fom ɗin nan ba ina kan ƙa'ida ko shi kenan ba matsala yawan kanan makaranta hukumar makaranta ta tare in kuma malamin nan ya fita ka'ida ko ba ruwan makaranta sai dai tun da babu ruwan makaranta to za ta sallame shi ana gama abin da gama malamin da za su gani shi malamin duk da ita ta dokan makaranta hukuncin sa sallama ba za goyi bayan shi ba ba ɗalibi aka goyi baya ba malamin ne ta in kuma na ni bai fita kan ka'ida ba ya bi dokokin makaranta na ladabi nan ba wani abu shi so yanzu dai mun gama wancan mummunan suna idan ne kudu da lamarin ya yi faɗi ne wa zahir ko babu wa zahiru annahu in qala li rajulin yabna al aswad wa laysa abuhu wala ahadun min ajdadihi bi aswad a familin din su gaba ɗaya babu wani baki annahu yalzamuhu al-hadd to wannan haddi ya wajaba kan bi annahu nafayun bi nasabihi wanda ya kore shi daga nasabarsa wa kadhalika qawlu haka nan in yace masa yabna al-hajja ya dan wanzami illam yakun abuhu in babansa ba wanzamin bane ba wala ahadun min ajdadihi haddama wa huwa kafun aidan bi annahu nafyun li nasabihi ya kore shi daga nasabarsa wa ilsaqul lahu dalika shi bi aswada aw hajjami laysa bainahu wa bainahu nasab ba alaka tsakaninsu da wancan كما هو قول المالكية ومن وافقه وقال صاحب التبديل الحقائق وتفسير القرطبان بأم حديث بأبا أين أولي يتدون أتاكد أتوشي بانان سمين لو جربت أيوه آه، واتو تجيد أتاكد yawwa nan yawwa tsarfanu shi ne layi na biyu ma daga da ka tafi daga nan aka farfaɗo su nake kawo wani irin da nan da karkarin tambaya ba a fasara su a ciki ka zama ba ka bacci in ka je kai baccin ka sannan he an zo za a yi karatu ka ce a yi maka karatun jiya sannan a ɗaura na yau shi baka shirya ba sannu a tafsirul karkabanu huwa allazi yara ma amra'atihi aw maharamihi rajulan shine wanda zai ga rajulan ma tare da matarsa aw maharamihi ko matarsa ko kuma dai wani huruminsa yassa ko kanwarsa ko yassa tare da wani mutum fa yada'uhu bi kashi khaliyan biha ya kadaita da ita su magana shi ake ce masa hmm? ni na ma ne ta ba shi ne kwakwaban shi ne kwakwaban zai ga matarsa da wani mutum zai ga menene to shi isa a aure yau sai ka nemi wacce za ka aura sai fa hakuri yara ne sun yi buku tana yin aure in ta aure ka in ta ga ɗalibinka sai ta tsaya da shi wane ya yi kaza kaza kuma ballanta na ina ba ku shawara ko umarni ku daina cewa matan malaman ku iyayen ku daina wannan abu masifa ta yanzu in a wani wurin ya halatta mu a irin wani mu bai halatta ba don akwai wasu munasabobi masu muni matar malam ciwo muskilan ba su da kunya matar ba su da mutunci in ka sani ba kai aune ba ka da ka ɗebo kara da kin sai kiya shi iba mara sani ko ga shi ma ba mutum ba zai yi runguma ba sai dai ka karkata na nan ka kore ina ruwan ku ba da ƙarshe ta kaga ba wasa da ya ci ce maka nan da babban babban babban ka je na fata na fata na fata na jaji na jaji babasari ana sabu a mara tsoro ka. ana haƙuri za ka yi ba kai kaɗai ne ba muna muna ba ma tafi waye waye mutuwa ya tashi ba su da mutunci ba su taso gidan mutunci ba mu'amala su ba su taso mutunci ba kawai abin da muka ɗauka mutunci babban gidan shine mutunci mutunci yar babban mutum shi kenan ka san mutunci to sai ka tada yar babban mutunci ta fi rashin mutunci ƴaƴan manyan gidajen nan sun fi rashin mutunci saboda kanan to nan shi ne ake shan wahala ana ce mata mama shi kenan a ita ya yi take uwarsa don tuje sannan ma ina wani ina menene to ina gaya muku ya kamata ku buɗe sannan ku guji wannan maganar da ke ina tabbatar muku kin Allah ya so gaskiya ce za ta yi nasara ƙarya za ta mutu mu kuma mun lashe takobin sun zunubi mu Allah bai bar mu ba mu kai muka kai inda za mu kai sai an dawo da mutunci saboda haka nan to ku da kan da za a dawo da mutunci matan sun yi nisa sai dai amma akwai na kirki tarki yadda a duniya ke magana da ranar duk inda za a yi kake magana da shi sai inda ta ɓace in an zo alheri eh, lalle ta ɓace ba kafin ka gama ta kai magana da wasu ai sai dai ya bai faɗa ne ba ba sala garin ku sai dai ya bai faɗa ba ka ta yi fita salamu alaikum bayan Allah yaro ya faɗa ne a lokacin gidan ba doka duk inda kaso yake zai rugu da gudu ana ina furanga wani kafin furangan ya shiga ciki saboda gwaninka ya tsira yaro sai ta ko furangan ya hau da shi daga baya wuta ta kama shi ne mace za ta iya fitowa ta ta fito ta ce jama'a wuta ana ce wuta ta gaya mutum sai za ta koma gefe za ta kuwa ga wurin to shi muka san wannan shi ne tarbiyyar mu kafin wa'annan su kwata mana tarbiyya a lalace batu ba yadda za a yi kawai a ce maka mace kan na yi na baba ina wani lafiya kalau lafiya kalau an je makaranta ne to masha Allah sha Allah ke to kan za ta kore wani kana ganin mace ɗauke kanta to sai za a yi ce to ita ta yi magana sai dace ka disga ya dace ka disga kai mutum na san ana samun bakin jini don da a dinga zagin ka abuwa mai wulakanci cikin mutuncin mutane in suka taron maka su fata ka duk da ba komai wallahi mana wannan fatanci ba zai ma komai ba ba don Allah kai ba hm? sai akwai kula wannan zagin da ake ba sai akwai kula to saboda kana wannan shine kana ganin su ka kyale to in baka gani ba ma ba sai su sai su dinga yaban ido. amma mata masu mutunci ba yadda za a yi mace ta yi da alasai su ne su kanan ko aiki aka turo a yi gida ta ake cewa kafin ka shiga gida an ce ku ba da juri ku ba da wuri to yanzu in ka fito gidan ka ce ku ba da wuri to ban ta ta hijabe ki fito ki nuna mana aiki ta hijabe ki fito ki nuna mana aiki an ta zuwa ya aiki na aiki kama kana tana ma nan tana ne ta fito a a a gyara fa din nan ba za a gyara ba duk an baka gani to da ban karanta ba za ka ga kasa ba to za ka ga ba na yi kani na yi kani don ana mabanna wannan mu falata ko kaza ba mu gani a gidan ba to za dai ka ga kasa amma dai yaro karami ba za ka ga wani yaro ina da sai ya kullo ba ko menene ya je gidan mutunci gidan addini a to wannan ma hawa sama to ai kan kan za a yi sallama gida sai sai kaje ka tattauka ka je ta fito matan ka je ka koma kula kamar ko kan hausa mai ce ko kula kamar kula kamar za su yi don ba za kai kamar da gidan za a zo ake talefo ka ce a yi kaza wannan wayan ba ta nan ya kamata ta bi ta bi ta can. Wani misalin gyaran mutane. ne. abin da ke akwai ne yanzu kicin ɗin ganta mun kaza a cikin Allah sai ta gozo cikin jama'a masu da ke kicin ɗin ga inda ya kamata a nan aka sa yi za ta kone don na nan an an sake sa ta nan wurin za ta kara kone konewa dawo da iska nan injiniya ko da yake wasu bayan Allah matan su ba su musu ban haɗa duka ba don wuta ta kona ka ba za ka ce kwama ya kone hmm? hmm? to haliyan bai ta kayan ka wani laifin ka ba wani kuma ina ga haka ma ba laifi ne ba wakila kuwa sababu lil jam'i bayna sunaini shi artabanu ba da wannan sunan kan al-tabanu shine dalilin hadawa baina sunaini tsakanin mutane biyu lima'anan ko gairi mamdo don wata ma'ana ba abin yawa ba al-tabanu din yana iya ga zama ta zama al wai in za a nemi aure wurin ta ba wani ya taso daga wuri ko da na shi a yanzu ba wacce za ka je ka ga matan wani ita ce ta kai za ta iya nuna maka mai ta kwarai ita tana tare da su kana aure da kawaliya Don ƙarshen ta ma ana iya yi ma ba kama sani ba ba yadda an riga sun yi nisa kawai an yi nisa sun ta ji labari wanda ya yi aure ta dalilin matan ka wancan ma ya yi aure ta dalilin matan ka mutum ya ce ni ko na aure da kalhaba ne وقيل هو الذي يبعث imra'atahu shine mai tura ما a gulami baligi shi ne mai aikan matarsa kenan ya tura ta tare da yaro ba da rage misalin a zamani ba yasa ne mai direba ya kai ta ba ya ci kwalliya nan ne zai ɗauko mata ita mata ci kwalliya ana ji da shi ne in ma ya gani ya bi ko kuma ya dinga haɗawa ƙarƙa ba nuke nan ba ya da fasara guda ɗaya sai dai bayanan da aka yi kalma ma ba ta lalata cewa sai misali an gagace ka kama ce da mota da mota direba ya ɗauko ta kai ta makaranta ko ya kai ta kasuwa ko ya kai ta anguwa ya jira a gama abin da ke ne ɗauko ta daure ta har ta fano Matuti? Matuti? To yau so to Allah ya kiyaye Allah ya mai da abin da aka nam gulamin baligi amma dai yanzu abin da ake magana tura wace da dare da direba au ma'a mazari'i ko ya tura ta tare da mai kulan masa da gona ila sai a haji ma ya kama da direban ita ma tana noma lokacin da muke noma da yanzu zan mun ga kungiyoyi fa suna zuwa hatta mata da maza ko yawa kai da kai ba gani wata kungiyar nan da zawa daga bakin rafin alƙali suka nausa su kai haka sai da suka je kusan gonan masallaci ta ta sabon gida maza da mata kana sun ci bashi kuma kungiyar ta kace noma ina da sun shigo da taraktoci za su kusa goma Bukan hukum Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Boleh kau yang masuk izinnya suci tak? Alaiha. Fi jaybaihi. Intaha minhu. Bukala bunuh kudama. Fil muguli. Wa inkala li in Ini cewa wani mutum. Ya hmm? da dayo. Sahib, muna kai berkaitan. mas'ala hmm? ga shi tabba mas'ala yin ɗage zuwa kwana tun jiya na ce muku in kun san ba za ku iya zuwa kwana ta ni na gangara hmm? hmm? ya rufe ce Hmm? Eh? Hmm. shi ne ma'anar tun da ai akan shi idan misalin ana sauka a dawo ba ko sauka aka yi sai an kuma a karatu a yi uku don kada a je wurin da kila ba ya dawo ba ko ba dawo ba ko gaskiya ne ko da kanan to kuyi nazari da sharaɗi eh ban da dama Ana magana an ba ga wata ba ka je ka zama gida ai kan muka za yi ba za ji aka shi ba bai kai martaba aka shi ba mai daraja ake kamuwa hmm? to karatun ne sai Allah ya buɗa shi aka waye gari kuma muna da bukatar shi tunda dukkan an duba ma haka muke ba ko da misalin a watan nan wannan karatu ka da Allah ta mu gyara shi da ba haka wanda suka za ba kansu hoto sun yi asarar karatu an nan ba a san yake zai zo